بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا مدوقة شركية قاموا وأشهر من شدة شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دمو ليلة دريهدو da talatin da tara kuma yau goma ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci namu mai tamu albarka masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi domin ci gaba da darasi a cikin littafin at tuhfah al iraqiyya fi al a'mal al-qalbiyya wallafar shaykh al-islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd al salam ibn taymiyya rahmatullahi alayhi wannan kuma shine majalisun mu na bakwai insha Allah ta'ala malai ibn taymiyya yana mana bayani akan muhimmanci da tasirin gaskiya da ikhlasi a matsayinsu duka guda biyu na ayyukan zukata gaskiya a zuciya take haka ikhlasi a zuciya yake an yi mana bayani akan me ake nufi da gaskiya sannan an yi bayani akan me ake nufi da ikhlasi malamin jami'a kuma ya tabbatar mana da cewa waɗannan abubuwan guda biyu su ne hakikanin imani da musulunci shi ya sa Allah maɗaukacin sarki ya sukunta masu imani da cewa masu gaskiya ne ya kawo mana shaidu a haka a game da haka daga alkur'ani kuma su masu imanin nan masu gaskiya masu ikhlasi su ne mataimakan annabin Allah shi kuma taimakon annabin Allah shine alkawarin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗauka daga annabawa duka duk wani annabi da Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi kafin annabin mu sallallahu alaihi sallam shi Allah ya karɓi alkawari daga gare shi cewa da Allah zai kaddara ya riski annabi sallallahu alaihi sallam? to zai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam imani na gaskiya sannan kuma zai taimake shi Allah ya kawo mana aya daga cikin suratu ali imran to shine sai ya ce qala ibn abbas سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحرها يشي ما بعث الله نبيا ألا بأيكون النبي با إلا أخذ عليه الميثاق أشيسي أنك فألقوري دقريش ونين القوري la'in bu'isa muhammadun wa huwa hayyun cewa alkawarin shine in har aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa hayyun alhali shi wannan annabin yana da rai la yu'minanna bihi wa la yansurannahu yace wallahi zai yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa la yansurannahu kuma wallahi zai taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine alkawarin da Allah ya rika ɗauka duk wani annabi da Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi to sai ya yi wannan alkawarin cewa da Allah maɗaukacin sarki zai kaddara a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana nan da ransa shi wannan annabin to zai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama cikin mataimakansa ya zama cikin mabiyansa وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته sannan kuma Allah maɗaukakin sarki yana umartar wannan annabin da cewa shi ma ya ɗau alkawari ya karɓa daga al'ummarsa la'in bu'isa Muhammadun wahum ahya'u in har aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam alhali waɗannan al'ummatan nasa suna da rai to su ma la yu'minunna bihi wa la yansurunna wallahi dole su imani da annabi sallallahu kuma dole su taimake shi wannan alkawarin da suka ɗauka kenan dalilin da yasa malamin jami'a ya ɗauko wannan batun na taimako in mun lura da ayar da ya ambata mana a baya للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون wannan shine ya jawo a nan ne shine ya jawo ya shiga bayani akan wannan cewa alkawarin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka daga annabawansa kenan cewa za su taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah zai kaddara su riske shi sannan kuma al'ummatansu su ma dole su zama mataimakan annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز cikin abin da ke gaggata cewa annabawan Allah maɗaukakin sarki sun ɗauki alkawari cewa za su imani da annabi sallallahu alaihi kuma za su taimake shi shi ne sai malamin tamiya ya sake kawo mana aya Allah madaukakin sarki ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinat hakika mun aiko mu masu yawa bil bayyinat da hujjoji hujjojin nan za su iya kasancewa hujjajun sassiya za su iya zama hujjajun bayaniya زائد يزما إيه حجوجين معجزة سنن زاسي إيه يزما حجوجين باج وألا يابا أن باون سمن زنن سوات النوم حجوجين سوني البينات الحجج القاطعة والمعجزات الشاطعة حكما لم يشك فسر البينات الحجج القاطعة حجوجين لسكي ينكي حنزل حجوجين لسكي ينكي مصر in aka kafa maka su to ba abin da ya rage maka face ka bi al-mu'jizatu as mu'jizozi waɗanda suke a balo a fili suke suna da haske ana ganin su mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga naqatuhu ai sun ga taguwarsa sun ganta a cikin su take sun tabbatar da ita mutanen annabi Musa alaihi salam sun ga sandarsa sun ga hannu da Allah madaukakin sarki ya bashi mai haske da makamantan irin waɗannan da Allah madaukakin sarki ya ba annabawansa su ne ake ce musu al-mu'jizatu as su kuma waɗancan al-hujaju al-qati'a to Allah ya ba manzanninsa waɗannan shi Allah ce wa anzalna ma'ahumul kitaba sannan muka saukar da littafi tare da su muka ba su littafi ko dai ya kasance manzo a bashi sabon littafi ko kuma a bashi littafin da ya kasance ba sabo ba ne sai a ɗora shi akan littafin magabacinsa a ce ya tafi a kansa kamar yadda annabawan da suka zo bayan annabi Musa alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya sa su su bin abin da ke cikin attaura taura littafin attaura taura littafi ne asali da aka ba ma annabi Musa alaihi salam to annabawan da suka zo bayansa ya ka ce hukunci da abin da ke cikin attawa har zuwa annabi isa alaihi salam aka ba shi sabon littafi amma littafin sai ya kasance ba ya zo da sababbin hukunce-hukunce ba ne a'a ya zo ne ya gyara a game da wasu hukunce-hukuncen da suke cin attawa to duk wanda yana cin alkitab wal mizan sannan mun ba su ma'auni almizan ma'auni da Allah madaukakin sarki ya bada wasu malamai suna cewa mizanul aqal ma'auni na hankali domin hankali shi Allah madaukakin sarki ya dora ma aiki ne ya fahimci na sosansa alƙur'ani ba da za a yi mutum ya fahimce shi ba yi da hankali shi yasa za mu ga Allah madaukakin sarki a wurare da yawa sai ku je yana cewa yana yana nuna yana umurtar mu da tafakkuri wato ni tunani wani zubin yana umurtar mu da ta'akkuli shi mu yi hankali mu fahimci abubuwa wani zubin ya umarce mu da fikhu cewa mu zama masu fahimta duk waɗannan da at-tafakkur da atta'akkul da attafakkur dukkanin su gabaki ɗaya ayyukan kwakwalwa ne hankali ke yin su to wasu suka ce shine mizanul aql wasu kuma suka ce almizan da Allah madaukakin sarki ya ba ma annabawa su ne bayanai da Allah madaukakin sarki ya ba su na su rika fassara littafin da Allah madaukakin sarki ya ba su kamar misalin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon mu mizanin sake nasu الناس بالقسط Allah ya so da littafi ne da kuma ma'auni da ya kuma nasu da kiski domin mutane su tsayu akan adalci kada wani ya kauce kun an ce al-mizan sai aka ce al dama Allah madaukaki zai ka daina cewa wazinu bil qistatil mustaqim duk lokacin da aka yi bayanin ma'auni to zaka ga an kawo kuma adalci shi yasa zaka ga masu karanta dokoki a duniyance sai suka zaɓi ya kasance ma'auni shine alamar su mizani alama ta adalci sai a samu auni hmm. shi Allah ce wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid sannan muka saukar da dutse muka saukar da karfe bakin karfe fihi ba'sun shadidun a cikin bakin ƙarfe akwai ƙarfi mai tsanani ana yin amfani da shi a yaƙi ana yin makaman yaƙi da alhadi ana takobi da shi ana jindiga da shi duk dai makamai da ake yin yaƙi da su duka gabaki ɗaya ana yin su da alhadi shi kuma alhadi din nan abin sha'awa dutse ne yana ɗaya daga cikin nau'ukan duwatsu da Allah madaukakin sarki ya halitta a ban kasa shi alhadi yadda azahab zinariya dutse ne alfibba zina abin da azurfa ita ma dutse ce haka allu'ulu'u shi ma nau'i ne na dutse duwatsu ne waɗannan Allah madaukakin sarki ya halitta waɗancan aka ce musu al-ahjarul karima wato duwatsu masu daraja masu kima to shi ma bakin karfe dutse nau'i ne na dutse Allah madaukakin sarki ya halitta a ban kasa to shi ma Allah madaukakin sarki ya saukar da shi fihi ba'sun shadidun a cikin sa akwai karfi mai tsanani ana yin makami na yaki da shi domin a je a ɗaukaka addinin Allah ga waɗanda suka ce addinin Allah ba zai tsayu ba wa manafi'u lin-nasi sannan a cikin cikin karfi akwai amfanin nuka masu yawa ga mutane da za a ce mutum ya lissafa aikin da karfe yake yi bakin karfe to ba zai iya lissafa shi ba musamman a wannan zamanin namu da ake da nau'i na kere-kere eh, masu ban mamaki masu cike ta kwakwalwar ɗan adam duk da duk da karfe ake yin su to Allah madaukakin sarki ya haɗa alkitab da alhadith akwai mutanen da littafi ba zai fahimtar da su ba littafi baya musu amfani sai an hada da makami shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya hada su ga alkitab ga alhadith a inda ya kasance littafi zai yi fa'ida a kafa hujja da dalili to babu dalilin da za a amfani kuma da makami alkitab shine ake ce masa hujjatul bayan kenan shi kuma alhadith hujjatul sinan dukkanin su Allah madaukakin sarki ya ba annabawa su ya ba su littafi ga mutanen da littafin zai musu amfani sannan kuma ya ba annabawansa makami wanda in ya kamata a amfani da makamin a inda ya kamata a yi to sai su yi amfani da makamin domin addinin Allah madaukakin sarki yana tabbata ne da waɗannan abubuwan guda biyu shi yasa malamai suka ce tun da ya halatta a yi musabaka ta koyon jihadi to ya halatta a yi musabaka ta koyan ilimi malam ibn rahmatullahi alaihi a cikin wani littafin sa ba wannan ba yi wannan batun cewa Allah maɗaukacin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyu akwai hujjatul bayan akwai hujjatu sina akwai hujja ta bayani littafi kenan a karanta alkur'ani a yi bayani a karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a karantar da mutane wannan shine asalin abin da Allah madaukakin sarki ya ba annabawansa duka to a gefe guda kuma a hannun hagu ya ba su makami domin ka'ida ita ce lokacin da wani annabi ya tsaye yana ba da hujjatul bayan to za a samu su kuma za su ce wannan hujjar ta bayani ba za ta yi aiki ba za su ce su ba su yadda a yi musulunci ba wannan tun da Allah ya halarci duniyar nan haka ake hannu biyu ne akwai dama akwai hagu akwai yan dama akwai yan hagu ka faro sira baina abina adam alayhi salam wa iblis rigimar da aka fara tun daga babanmu annabi adam alayhi salam da kuma babban mu iblis a halitta ba haka za ka ta yi haka za ka ta yi to haka Allah ya kaddara duniyar nan lokacin da wasu suka tashi suka ce gyara suke son a yi to a gefe guda sai an samu su kuma za su ce ba su yadda wannan gyaran ya tabbata ba za su ce su ba su yadda a wannan gyaran ba su abin da suke bukata shine a ci gaba da yin banna a ci gaba da lalacewa to shi yasa sai Allah madaukakin sarki a cikin hikimarsa shi ya halarci bayansa ya tsara musu yadda za su rayu a wannan duniya to sai ya zama duk annabin da Allah ta'ala zai aiko shi sai ya shi abubuwa biyu ya bashi hujjatul bayani liman yanfa'uhul bayanu a shi hujja ta bayani shi sa babu annabi ba gwari Allah bai aiko annabin da bai iya magana ba babu shi duk annabin Allah maɗaukakin sarki in Allah ya tashi aiko shi to yakan ba shi fasaha da iya isar da saƙo hujjatul bayan kenan shi yasa aliyu laysa min awsafil anbiya gwaranci da rashin iya magana da shiririta da shirme a magana to baya cin sifar annabawa annabi zaka same shi yakunu asaha qaumihi shi ya fi kowa fasaha a cikin al'ummarsa in yana magana za ka zata zinariya ce ke fitowa daga bakinsa in ka ɗauki alƙur'ani kana karanta tattaunawar annabawan Allah da al'ummatansu za ka gaggata wannan batun da ake to idan hujjatul bayan ba ta yi aiki ba ga wasu ba ta amfane su ba to anan sai amfani da hujjatul sinan anan ne za a zara kansa kayi za a zara makami domin addinin Allah ya tabbata to ka ga wa manafi'u lillah akwai kuma amfanin naka da da karfi yake da su wal ya'lam Allah Allah yi haka ne domin ya sani man yansuhu wa da bil waye zai taimake shi waye kuma zai taimaki manzanninsa bil ghaibi a fake wane ne ya yadda a cikin zuciyar shi ya ba annabawan Allah ya taimake su Allah shi yasa yi haka to kun ga anan shi ma manyan yansuhu wa rusula ashe daga cikin sufufin masu imani waɗanda suke gaskiya akwai ne akwai nasru dinillah akwai nasru rusulillah akwai taimakon addinin Allah akwai taimakon manzannin Allah inna Allah lallai Allah qawiyyun mai ƙarfi ne kuma azizun kuma mabuwayi ne shi sai malam ibn taymiya sai ce zakara subhanahu sai Allah mai tsarki ya ambata annahu anzala alkitaba wal mizana lalle ya saukar da littafi kuma ya saukar da ma'auni na gane littafin wa annahu anzala alhadida kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da bakin kirki li ajli alqiyam bil qisti dan a tsayu da adalci a ban kasa dan a tsayu a adalci da adalci a ban kasa shi yasa adalci ba zai samu ba idan wani ya ji a ransa cewa ai zai iya kashe wani kuma ya kwana lafiya kaga babu aikin alhadidu kenan amma idan ya kasance ya san idan aka kashe shi in ya kashe za a kashe shi to ba zai kashe ba shi yasa tuntuni suke da ka'ida suke cewa almar'u bima qatal in saifan ta saifun wa in rumhan fa rumhun mutum da abin da ya kashe za a kashe shi almahu bima qatal kaga shine wannan sannan kuma suna cewa suna da ka'ida da suka yi istinbati wa lakum fil qisasi haya Allah madaukakin sarki yake cewa lalle a cikin kisasi in mutum ya san ya kashe wani za a kashe shi ko ya ji ma wani ciwo shi ma za a ji masa to akwai samun rayuwa ingantacciya shi yasa su suke cewa al'aslu an qalil qasl idan mutum ya kasance ya san idan ya kisa za a kashe shi to shi ma ba zai yi kisan ba to kaga duk wannan yana ciki to shine sai kaga duniya ta zauna adalci wal ya'lam Allah kuma Allah yayi haka ne dan ya san Manyan yansuhu wane ne yake taimakonsa wa rusulahu kuma wanene zai taimaki manzanninsa ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر shi yasa tsayuwa addini tana tabbata ne bi Yahadi? yahdi littafi wanda yake shiryatarwa littafi na bayani wa saifin yansu sannan kuma da takobi wanda shi kuma zai taimaka takobi zai taimaka shi yasa idan hujjar littafi za ta yi aiki to babu bukatar ka ɗau makami ba dalilin da za ka ɗau makami in hujjar littafi ta yi aiki to babu dalilin da za yi amfani da makami shi yasa hatta inda aka je ma ana tsammanin ai amfani da makamin to kai tsaye ba a fara yaƙarsu har sai an musu wa'azi hadisi sahihi annabi sallallahu ya tabbatar da idan aka je za a yaƙi mutane sai an ba su zaɓi uku imma an yuslimu ko dai su musulunta fa idza aslamu falyuhajiru a wancan lokacin idan suka musulunta to su bar su su dawo madina domin eh, madina a wannan lokacin ita ce birnin musulunci duk mutumin da zai ce shi musulmi ne to ana buƙatar ya zo ya haɗu da annabi sallallahu alaihi sallam. madina abu na uku in suka ce ba za su musulunta ba ba za su yi hijira ba to an yi utul jizya sai su zauna su ba da jizya jizya ita ce kamar revenue kamar haraji da ake karɓa a 'yan ƙasa in suka ba da wannan revenue din suka ba da wannan harajin jizyar za su ga ganin amfaninta domin za a rika musu aiki da ita za a musu titi za a musu kaza za a musu kaza duk dai abubuwan da gwamnati take yi kuma ba musulmai bane su kuma za su samu tsaro daga daular musulunci ko ba musulunta ba ba wanda ya isa ya taɓa su a cikin musulmai annabi sama ya ba da ka'ida a hadisi sahihi duk mutumin da ya je ya taɓa kafirin amana kafiri ne ya ce shi ba zai musulunta ba amma ba zai ya yadda ya zauna lafiya zai rika ba da jizya manzo Allah sun ya ce ranar gobe alkiyama shi zai jayayya da shi a gaban Allah a wata riwaya ya ce ba zai shaƙi kanshin aljanna ba shi wannan da yake kafirin amana to idan duk suka iya da waɗannan zaɓuɓɓukan guda uku da aka ba su to a nan ne shugaba sai ba da umarnin cewa a yaƙe su to kaje da ka'ida take kuma da ana tsakiyar yakin nan sai su ɗaga hannu su nuna cewa sun yi saranda suna neman zaman lafiya to fa in zana lis-salm fadnah laha wa tawakkal 'ala Allah in suka miƙa wuya suka ce sun yadda a zauna lafiya to shikenan sai a zauna lafiya kaga ka'ida ce to wannan shine makami amfanin makami a musulunci ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي كينا وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا قال ابن تيميه مثلا القران sai ya haɗa ya ce kuma dama ya isa ubangijinka ya zama mai hadiyan mai shiryatarwa wa nasiran kuma ya zama mai taimako da kitabin yahdi wa saifin yansu وكفى بربك هاديا ونصيرا والكتاب والحديد دلتاتي دبكين كرسي وإن اشتركا في الإنزال جد سني تاريا أكن سوكد سوكي فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر dole ya kasance ɗaya saukar da shi aka yi ɗaya kuma ba saukar da shi aka yi ba haitu na zalal kitabu min Allah shi littafin daga Allah ya sauko kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce tanzilul kitabi minallahi Allah al-azizil hakim tanzilu shi Alƙur'ani, littafi ne da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi tanzilul kitabi saukar da littafi minallahi daga Allah al-azizi wanda ya kasance mabuwayi al-hakimi kuma hikima ga izza ga hikima me kake tsammani a samu kana tsammanin za a yi abin da ba daidai ba ga izza an buwaya an isa sannan kuma ga hikima kaga ashe qur'ani so da shi akai wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace alif lam ra Allah kade so abin da yake nufi da waɗannan harfan kitabun ai haza kitabun wannan littafi ne aya tuhu da aka kyautata ayoyinsa ba za ka ga gwaranci a ciki ba sun mafussilat sannan aka rarraba waɗannan ayoyin na alƙur'ani kowace aya akwai saƙon da take isarwa daga ina min ladun hakimin ali waɗannan ayoyin da wannan littafin ya kunshe su sun zo ne min ladun hakimin daga ubangiji wanda ya kasance mai hikima sannan Khabirin, masai lafazin alkhadir sukan ce yana ɗaukar ma'ana al'alim masai sannan kuma yakan ɗauki albari ƙararri a abu ana ce masa Khabir. mai hikima ya ce fa in tas'aluni fin nisa'i fa innani طبيب بأدواء النساء خبير كوكما خبير بأدواء النساء طبيب إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب وحاجة خبير نوع وغريكينا ريكينا ويوانين يكي سوا فإن تسألوني في النساء إن كنت من تنبأ جمد ماتا سواء ماتا to fa inni khabirun ni kwararre ne bi in nisha'i game da cututtukan mata dabibun kuma gwani ne ni dabib shi ma nan a matsayin gwani kwararre shi ya ce idan sha ba ra'asul mar'i idan suka ga kan mutum ya fara fafara au qalla maluhu ko suka ga bayi da kuɗi to fa laysa lahu min wuddihin nasibu to ba shi da rabo a cikin kaunarsu in ji shi wa ƙala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace wa inna latulaqqal qur'ana min ladun hakimin ali kuma lalle kai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam latulaqqal qur'ana kana karɓar wannan alqur'anan ana baka shi kana ansa ne daga wa min ladun hakimin daga ubangiji wanda ya kasance mai hikima alimin kuma masani ga al'ilmu ga alhikima me kake tsammanin ya faru Kana za za a zaya abin da ba daidai ba ga ilimi ga hikima abin da ake ce ma hikima shine cikakken sanin hanyar da ya kamata a yi amfani da ilimi shi ake ce ma hikima ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله أين هكما لقمان fito? a tarbiyyar dai maɗansa wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yayi ta masa wa'azi yayi ta masa wa'azi ashe hikima ita ce me cikakken sanin hanyar yadda ya kamata a yi amfani da ilimi shi yake ce hikima in Allah ya baka ilimi bai baka hikima ba to kana da damuwa shi yasa a wa'azi sai ya ce ne ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذا بالحكمة لهكمة هي أمفاني ده حنية ده تتشنشنتا وجن إسد ساقوين إلي sai da ko a karɓi abin da ka faɗi ba to wani ba zai ce ai ba ka da hikima su sa wani ya ki yadda da maganarka amma dai ba cikin hikima ba wal unzila min al jibali allati yukhlaqu fiha shi ko bakin karfe an saukar da shi ne min al daga duwatsun da allati yukhlaqu fiha waɗanda ake ta daga gare su kamar yadda muka faɗi ai shi bakin karfe daga dutse yake dutse nau'i ne na dutse wannan karfan da kake ganin su ana mulmula shi a ja kuta su dutse shine muka buga misali ai shi ta hatta bahaushe ke cewa akwai makiran farfaru akwai makiran babbaku in bahaushe ya ce makiran babbaku yana nufin wa makera kenan waɗanda suke yin amfani da ƙarfi in ya ce makeran farfaru su kuma su ne masu kenan da hausa masu mu'amala da zinariya azurfa da makamantansu kaga wannan kenan to duk wannan dai malamin ibn taymiya yana son ya kara mana bayani akan nasu annasu ne can da Allah ya siffanta masu imani cewa su ne masu gaskiya kuma masu taimakon manzon Allah to shine ya kara mana bayani akan wannan taimakon amma dai kan mu manta yana mana batu ne akan gaskiya a matsayin ɗaya daga cikin ayyukan zukata ɗaya daga cikin tuwasu na imani ba ka zama mai imani ba ka da gaskiya yana mana batu ne akan duk inda ka ga Allah maɗaukakin sarki su tari zai siffanta masu imani to ce siffanta su da gaskiya a gefe guda idan zai siffanta munafikai su kuma sai siffanta su da ƙarya to shine sai ya ce wa zalika wa safa sadiqina haka nan Allah maɗaukakin sarki ya siffanta masu gaskiya fi da'awal birri a inda ake yin batu na albirru albirru nagarta kuma manzo Allah a matsayinsa na mai fassara alqur'ani ya ko wannan lafazin albirru din ya hada shi da gaskiya a hadisin ibnu mas'ud muttafaqun alayhi al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi annabi sallallahu alaihi alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannati ولا ya الرجل يصدق حتى يكتب إن الله صديقا كاجع البر to za mu ga inda Allah madaukakin sarki ya baya ya haɗa albirru dinnan da gaskiya kamar yadda annabi sama ya hada su yace alaikum bisidqi na hore ku da ku zama masu gaskiya duk abin za ku yi gaskiya malam sa'adu rahmatullahi alaihi ce in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ja maka kariya sai mu gode Allah shi ɗaya dan shi ne sarkin gaskiya ya mallaki dukkan talikai na kwari da tudu da samaniya to kaga kaga gaskiya ke shi kuma mala abubakar ladan ya ce ita gaskiya a faɗai ta komai ɗaci ko za a ce wane yi ganganci ko za a ce kai ganganci ka faɗi gaskiya in ba a gane gaskiya ba ce yau to su tari ba suka gane gaskiya da wuri ba ita wahalar ganewa gare ta yadda take da wahalar kuɗi to haka take da wahalar shiga zukata ba kai tsaye ake karɓar ta ba mutane sun fi son wanda zai musu ƙarya ya faɗa musu abin da ba haka yake ba ya yi mu'amala da su ba ta gaskiya ba mu'amalar da ba za ta ɓulle da su ba amma mai faɗa musu gaskiya mai nuna musu cewa ga fa abin da zai faru to ba su ke yadda da shi kashi casa'in da tara na mutane ba sa son gaskiya kashi ɗaya ne za ka samu Allah yake taimakon su zama masu karɓan gaskiya a lokacin da annabi sama ya zo da annabta Allah ya aiko shi mutum ne suka imani da shi a makka kirga su ake da yatsu mutanen maka za ka yi kirga su da yatsu ba za ka yi kirga su ba amma wanda suka ba annabi sama suka girgata shi in ya a ɗan kaɗan aka ɗan kaɗan ne Sai ga su ake ce, a ce wane wane shi ya sa da suka samu matsi sai suka shige gida ɗaya daru alkam bin abil alkam sai koma gida ɗaya duk aka je aka zauna duk wanda ya imani da manzo Allah ita ce hijira farko da aka fara kowa ya bar gidan shi aka koma gidan shi eh, darul al da aka koma gidan shi al arqam da a can ake karantar da qur'ani sake karantar da alkur'ani kuma a goye kaga mutanen da gida ɗaya ya kwashe su ai ba su da yawa to sai Allah madaukakin sarki ya siffanta masu gaskiya fi da'awal birri a inda ake batu akan nagarta allazi huwa jima'u din wanda shi ita kuma nagarta ita ce ta haɗu addini gabaki ɗaya fi qaulihi ta'ala a faɗinsa da yace Laisal birru a wata qira'a laysal birru dukkanin su kirawoyi ne guda biyu mutawatirai laisal birra ba nagarta bace kawai an tuwallu wujuhakum da ku rika fuskantar da fuskocin ku kibalal mashriqi masu kallon gabas su kalli gabas ke sallah wal magribi masu kallon yamma su kalli yamma ke salla, ba shi bane nagarta kada ka zata cewa kawai dan kana zuwa masallaci kai sallaci kenan ka gama musulunci ka zama nagartacce a akwai abubuwan da su ne suka haɗu suka yi musulunci ita dai sallah ɗaya daga cikin ɓangarora ne na musulunci amma ba ita kaɗai ba ce sannan ita kuma sallan nan tsare tana taimaka maka abubuwan ka da yawa su shi shi yasa Allah mara kuske ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lallai sallah tabbat tanha anil fahsha'i wal munkar tana hana alfasha kuma tana hana abinci in dai mutum zai tsara sallah to Allah sai ya taimake shi ɗabi'unsa za su gyaru shi sa hanyar farko da mutum zai biya lalace rayuwar shi ta zama ta tsinannun mutane waɗanda ba za su yi alheri ba wallahi ita ce ya zama yana sakaci da sallah da kaga mutum yana wasa da sallah Allah ba ta da kima a wajensa to halaka shi ta zo to kaga sallah kenan to amma sai Allah madaukakin ya ce ba ita kadai bace nan an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghribi eh, me eh, abin nan tawliyatul wujuhi qibla al-mashriq wal maghribi yuf'ala mata yusalla me mutum zai fuskanci gabas yayi me zai fi in masu kallon yamma su kuma ina me za su yi sun kalli yamma sai sallah ba sai Allah ce ba shi kadai bane wannan fuskantarwar ba ita kadai ba ce ka zama mutumin kirki ba ita za ta baka dama ka zama cikakken musulmi ba gartacci ga abubuwan da za a lissafa kowannen mu ya ɗauki wannan a matsayin ma'auni ya makanta hisabi walakin nalbirra sai dai abin da ake ce ma nagarta wadda ita kuma nagartar da ita ce cikar musulunci man amana abu na farko shine yin imani da Allah man amana billahi imani da Allah imani da Allah abu hudu ne الإيمان بوجود الله الإيمان بربوبية الله الإيمان بإلهية الله الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى yin imani da cewa Allah ma akwai shi domin akwai waɗanda su suna nan ba su ma yadda akwai Allah ba ga su yanzu sun dawo suna sun dawo a cikin al'umma su wai ba Allah ma mulhidai ce ba Allah ‘ya'yan hausawa ‘ya'yan fulani ‘ya'yan hausawa ‘ya'yan fulani gaba da baya ‘ya'yan musulmai suna kafa ƙungiyoyi na cewa ba Allah su mulhidai ne a cikin arewacin Najeriya to kaga akwai wanda ba su yi ma da samuwar Allah ba ba waɗanda nake jin labari ya rashi ne can su ne Allah ilaha wal hayatu madda su ba Allah to sai gashi ya zo kusa da mu wal iyazu billah la shi kyauta to abu na biyu kuma shine imani da rububiyar Allah cewa Allah yana da ayyukan da yake yi babu wani daga cikin bayi da ya tarayya da shi in kai ka samu arziki to daga gare shi in ka ga an mutu to shi ne ya kashe idan ka ga an raya an rayu to shi ya raya shi ya ga dama a rayu da makamantan waɗannan ayyukan wanda Allah kaɗai ke yin su babu wani daga cikin halittunsa da ya tarayya da shi a ciki sannan sai al'imanu bi ilahiyyatillah in an yadda da wancan to ya hukunta maka kuma an ka nemi arzikin nan sai a wajen Allah Ka ga ibada kenan sai kuma al da bi asma'illahi na husna wa sifatil ula yin imani da cewa Allah yana da wasu sunaye mafiya kyau ba wanda ya tarayya da su da shi a cikinsu. sannan yana da siffofi na ɗaukaka da isa da buwaya ba wanda ya tarayya da shi a cikinsu. wannan in mutum ya wannan sai a ce ya zama mu'minin billahi fara mu'minan billahi kenan imani da Allah wal yawmil akhiri sannan kuma abu na biyu da zai ba mutum ya zama albarru ya aikin albirru to shine imani da mala'iku ya imani da ranar lahira ya imani da ranar gobe alkiyama cewa bayan wannan rayuwa ta duniya duk a gama abin da ake to akwai lahira wal mala'ikati sannan kuma na uku yin imani da mala'ikun Allah wasu halittu ne da Allah madaukakin sarki ya halitta ya zaɓe su ba su saba masa sannan abin da Allah ya sa su yi suke yi mutum ya imani da su ko da bai su ba wal kitabi sannan kuma yi imani da littafi littafi nan an faɗe ƙwara ɗaya amma ana nufin alkutub ne domin ga al nan إيه؟ وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليل قال الكتاب مفردين أما كما جاء دلمنا لمنا سورة سنشي وأن تفيد الكل في العموم هل تنا فائدا جميعا سورة نان الكتاب أي الكتب كي إيمان التفن الله ذكر imani da littafan Allah na nufin kai cewa Allah ne ya faɗe su ya saukar ma manzanninsa da su duk da cewa wasu an canza su an shafe su alƙur'ani shi ne yake da tabbata kuma shi ne zai ci gaba da shi ne za a ci gaba da amfani da shi har lokacin da Allah maɗaukacin sarki zai anshe shi gaba ke ɗaya domin kafin duniyan nan ta tashi sai Allah ya kwace alkur'ani gaba ke ɗaya daga zukatan mutane hadisai sahihai sun tabbata a haka za a kai lokacin da za ka rasa wanda zai iya karanta maka fatiha kada Allah ya kai mu wannan lokaci lokaci ne na tsinannu da lalatattu su kaɗai za a bari a duniya fatiha ba za ka samu wanda zai iya karanta ma ba Allah ya ɗauki abinsa min huba wa ilaihi ya'udu sifa ce ta min huba bada'a daga Allah alqur'anin ya zo wa ilaihi ya'udu sannan wajensa zai koma Allah zai ɗauke shi da baki ɗaya wannabiyi sannan kuma mutum ya imani da annabawa an ce annabiyin ba a ce a rusul ba saboda sai mutum ya zama biyun sannan zai zama rasulu sai Allah ya sa ka ka zama biyun sannan ka zama rasulun mursalu to sai aka ce wan nabiyin sannan annabawa sun fi rusulu yawa annabawa sun fi manzanni yawa shi sai aka ce wal kitabi wan nabiyyi wa atal mala sannan sifa ta gaba ta mutumin da ke son ya zama nagartaccen musulmi wa atal mala kuma ya bada dukiya ala hubbihi alhali yana son dukiyar alhali yana son dukiyar a wani hadisi sahihi manzo Allah sallallahu ya ce wa huwa shahihu ka bada dukiya alhali kana da matukar son wannan dukiya shine ashuhu ai wa uhdiratil anfusu shuha ka dauki dukiyar ka bada alhali kana son ta sosai to wannan ma sifa ce ta nagartattun musulmai wa za ka ba zawil ƙurba ka ba dangi danginka na kusa domin a ka'ida ta musulunci ba waɗanda suka fi cancanta su ji daɗinka ka kamar ka. kada ka zama giginya na nesa ka shaki danginka shi yasa manzon sama ya ce aka tambaye shi game da sadaka mutum ya ba da zakka ga danginsa shi ya ce sadaqatun wasilatu idan ka ba dan uwan kana da wa ko kana da kai ko kana da dai cikin danginka sai ya kasance ba su da shi kai kuma Allah ya maka to hatta kake ta wajibi idan za ka fitar to su ya kamata ka fara jikawa ka fara ba su sannan sauran jama'a saboda wannan dangantaka manzo suka ce in ka musu kaya abu biyu sadaqatun wasilatu ka fitar da sadakar da Allah ya ce kai sadaqa sannan wasilatun gashi kasa da zumunta kasa da zumunta ai shi yasa a cikin musulunci hatta waqafi ake da alwaqful ahli alwaqful ahli daga cikin ka yi waqafi dan danginka sai ka wara wata katuwa gona sai ka ce ka ba da ita ba ta cikin gado duk dangin da su rika cin gajiyarta alwaqful ahli ke ko ka gina wani katon gida sai ka ce ko ka mutu baya cikin gado dangin ka duk wanda yake da wani abu ya zo gidan ya zauna alwaqtul ahli ga zawil qurba ke in an ce zawil qurba nan sun kunshi dangin baba da dangin mama dangin baba da dangin mama dukkanin suna cikin zawul qurba duk da malaman fikihu sukan bambanta su idan suna batu a kan rabon gado idan sun ce zawul ƙurba to suna nufin dangin uba zawul arham su kuma dangin uwa amma a mahanga ta alƙur'ani alƙur'ani yana ce ma ulul arham da zawul ƙurba duk yana amfani da su a matsayin dangin uwa kuma dangin uba to ka ba su wannan na cikin siffar nagarta ta musulmi in kana son ka zama nagartaccen musulmi to sai ka zama ka siffanci da wannan sifa wal sannan kuma ka ba marayu marayu al jam'i ne na yaci yatimi a shari'ar musulunci shine man mata waliduhu wa lam ma yahtali yaron da mahaifinsa ya mutu alhali bai balaga ba shine ake ce masa yati amma da zaran ya balaga ya zama kato to solai sai yatiman wannan ba maraya ne sai dai a kira shi maraya a matsayin maraya da hausa amma a shari'a ba maraya bane shi idan ana raba kayan marayu to kai ya zo kusa da wajen sai dai in yanzu ya tashi a matsayin yatimin kuma ya zama fakirun miskinun to sai ya zo ya tashi daga maraya amma talaka ne yanzu shi balighun hakiyun baligi amma talaka to kage yanzu ya halatta a bashi to marayu kula da maraya na cikin alama ta imani alama ta nagarta wal matakina sannan kuma ya ba matakai muskinai in an ce matakai ba irin muskinin ba masakan hausawa ba mataki a wajen bahaushe shine wanda yake wanda ya rasa wasu gaɓoɓinsa kamar misali a ce bai da ido bai gani makaho kenan ko a ce gungu ne shi ba da kafafuwa ko a ce kuturu ne shi ba da yatsu a in an ce almiskin wanda yake da bukata ku duba yadda musulunci yake haɗa waɗannan abubuwa bayanin nagarta ake in kana so ka zama musulmi na gaske to sai ka cika waɗannan abubuwa وابن السبيل هكذا أن تفركي ابن السبيل شين متمن بيتاسو دقنون سكينة ميدوكي يعني dukiya ne shi. Ƙila ya zo hanya sai Allah ya jarrabe shi in fashi suka tarbe shi a hanya suka kwace dukiyarsa in ya zama ibnu sabili to in ya nema mataimako a bashi mai iziya Allah madaukakin sarki ya gafarta masa a cikin iziya yake cewa وإن ادعى أنه ibn سبيل صدق idan mutum yazo yace shi ibn sabil ne a gaskata shi a bashi ya zo wallahi shi matafiyi ne yana tafiya kaza kaza kaza kaza a bashi shi kenan shi da Allah in ƙarya yake yi shi ya sanin makansa to shi ma ka bashi ka taimake shi yana cikin nagartar imani wasa'ilina sannan kuma ka ba masu roƙo waɗanda suka suka ƙara ba su da shi dama marasa shi kala biyu ne akwai asa'il akwai almaharu asa'il mutumin da ya iya cire ma kansa kunya ya ce ba ni saboda bayi da shi shi kuma wannan dama mutum ya roƙa ya ce a bashi annabi sallama ya hana sai ga mutum uku an sha mana batun su a hadisi muttafaqun alaihi annabi sallama ya lissafa mutanen da ya halatta su tsara su ce a basu mutum na farko shine mutumin da talauci ya afka masa har ya zama aka samu mutane daga cikin mutanen unguwarsu na layinsu suka ce ka wani rayuwa shi ta canza ji yadda ya koma ji rigar da yake sawa da wani fa sai dai ya bada kyautar kaza amma jibi kayan da yake sawa yanzu duk da sun yi wannan shaida amma ba su taimake shi ba manzon su ne ya ce an ba shi izini ya halatta ya bara har ya fita daga wannan yanayi da wannan ne ake cewa in kai mabaracin gaske ne to ka zo in ku kai duk mabaracin gaskiya to ya zo sai inda aka san shi ba sai an bincika daga ina kake ba ba sai kai bayani daga ina kake ba a wane ya san ya san rayuwar kaza ba haka take ba amma sai gashi ta canza duk da kuma ya ga ka canza na amma bai taimake ka ba to ya halasta ka zo ka yi bara ka ce ma jama'a don Allah a taimaka mu sannan na biyu mutumin da ja'ifa ta faɗa masa ɗan kasuwa ne yana da shagonsa sai aka yi gobara shagon ya ƙone. direba ne yana jan motarsa ko tirela ko tanka ko makamancin haka ta faɗi ko kuma mai gidansa ya kwace duk nau'i ne na jawa'is, nau'i ne na ja'ifa na musiba rayuwa to shi ma ya halatta ya bara har ya fita daga wannan yanayin sai na ukunsu da manzon su mai faɗa shine mutumin da ya hamala ya je kotu ya zo wucewa kotu ya ga an kawo wani mutum mai mutunci an ce a tafi da shi gidan yari shekara goma ya ce nan ne aka ce ai bashi ake bin shi ya ce bashin nawa aka ce ai bashin dubu ashirin ya ce saboda dubu ashirin ne za a ce a tafi da shi gidan yari ni zan biya dubu ashirin din insha Allah duk wata zan kawo dubu biyar a cikin wata hudu zan gama biya ya biya wata ɗaya wata na biyu sai ya kai to ya halatta ya rika bara har ya gama biyan bashin can da ya je ɗaukan kansa su ne su uku ya halatta su yi bara to irin waɗannan in su roƙa a ba su ka ba yana cikin imani yana cikin yarta imani yana cikin kazan mutumin kirki ka zama da'yarta bawan Allah wa firri qadi haka nan kuma ba da dukiyar ka wajen yan tabayi a lokacin da ake da bayi yanzu muna da bayi bayi bayi ba su amma akwai bayin dole yau da za ka je gidan yari kai tambaya a ce wancan me ya kawo shi gidan yari na suka ji wani an ce dubu biyar ta kawo shi dubu biyar alkali ya ce a kai shi gidan yari kilo shekarun shi biyar a gidan yarin ba a ma san da shi ba to irin waɗannan fin riƙaɗi ne a ɗau dubu biyar ɗin nan ka ce ga shi ka biya mai ya sami 'yanci taimako ne Ina ce riƙa domin a riƙa bayi ake nufi ko ai a kai ka gidan yari nau'i ne ma na bauta a hana ka walwala ba za ka ga yan uwanka ba ba za ka je inda kake son ka je ba wa aqama salata sannan kuma ya tsaye da sallah kaga can an ce laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi nan kuma sai aka ayyana sallar da ake son ayi sai aka ce wa aqama salat sai da sallah malamai suka ce iqamus sala na nufin kai sallah a lokacinta kai sallah a cikin jama'a kai sallah ka tsara sharɗanta ka tsara rukunnanta ka tsara farillanta ka kiyaye mustahabbanta ka nisanci abubuwan da ke bata ta kai ta dabburin alqur'ani a lokacin da ake karatun sallah wannan shine iqamus sala ba kawai shikenan ka zo kai sallah ba wannan ba iqamus sala kai ba wa'ata zakata kuma ya bada zakka kaga an can wa'ata al ala hubbihi ba zakka ake nufi ba kawai nan sai aka ware zakka sai aka ce wa'ata zakata sannan ya bada zakka sannan daga cikin sufufin su wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wanda suke cika alkawari idan sun yi alkawari alkawari shi ma yana ciki ka zama mai cika alkawari idan kayi nau'i ne na imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la imana liman la amanata lah wala dina liman la ahda lah duk mutumin da zai rukun amana to imaninsa na da damuwa sannan duk mutumin da ke da alkawari addininsa na da matsala in kai alkawari ka tsaya akan wannan alkawari sana'a kake ka ce ranar ka za a zo a karɓa to ka tsaya akan wannan lokaci wannan yana cin abin da ke sa albarka a cikin sana'a kada ka ce ai a zo a ansa ko a zo zan gama kaza amma kuma sai ka saba ƙarshe ma sai a kashe wayar shi wanda kama alkawarin shi kuma zuciya shi ta mutu ya kira ka ya kira ka ya kira ka ya kira ka bai same ka ba wasabiri na filba'asya'i kuma su ne dai waɗanda suka kasance masu juriya filba'asya'i a lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe su da rashi talauci al ba'asa'u kenan والضراء sannan kuma haka nan lokacin da aka jarrabe su da ciwo na jiki wahinan ba'si haka nan lokacin da suka shiga tsananin rayuwa kowane irin tsanani to suna juriya kasan za ka iya ganin mutum ya yi juriya wajen biyayya ga Allah sallah komai da shi ake yi ya yi juriya wajen nisantar saban Allah amma kuma idan aka jarabe shi ba zai zai juri ba ana ce maka wata musiba ta afka masa sai kuma ya rikici ula'ika Ladina Sadaku to shine mahallin shahid duk masu waɗannan siffofin to ula'ika Ladina Sadaku waɗannan su ne waɗanda suke gaskiya kaga duk waɗannan siffofin su tafi masu gaskiya ne idan kana son ka zama mai gaskiya a wajen Allah to shi ka tuffanci da waɗancan Ka ga ashe gaskiyan nan kai ma Allah gaskiya kai ma mala'ikun Allah gaskiya kai ma manzannin Allah gaskiya kai ma sauran bayin Allah gaskiya shine ka zama mai gaskiya a nan kuma ka zama mai imani wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu takawa waɗanda suke aikata abin da Allah ya ce su yi kuma suke nisantar abin da Allah madaukakin sarki ya hana su shine ake ce masa attaqwa malamanmu suna cewa lafazin attaqwa yana da wahala fassara a fassara attaqwa da dunkulallen lafazi duk da wani zubin zaka ji mutane suna cewa tsoron Allah ya wuce tsoron Allah attaqwa tsayawa akan abin da Allah ya ce ka kai nisantar abin da Allah madaukakin sarki ya hana ka kun ga wannan shine kun ga anan ba wannan doguwar aya take cin sosin bakara Allah madaukakin sarki ya tuffanta masu imani cewa su ne masu gaskiya aka kuma lissafa ayyukan da ake son mutum ya siffanci da su sannan siffanta shi da gaskiya Allah madaukakin sarki ya sa mu zama masu gaskiya Allah ka azurta mu da gaskiyan nan ko da zukatan mu ba ta su Allah madaukakin sarki ka kare mu daga ƙarya Allah ka jaddata mana imanin mu Allah ka sa abin da muke faɗi a cikin abakunan mu ya zama ya daidai da abin da ke cikin zukatan mu ka tsare mu daga munafurci sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in